Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata 24 ga watan Mayu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Usman Ahmad Kabara tare da Halima Jumrau. A yanzu da shugaba Muhammadu Buhari shekara ɗaya a karagar mulki a Najeriya, yaya ilimi yake a ƙasar, yaya kuma ilimin yake kafin zuwan shugaba Muhammadu Buhari. daga lokacin da shugaba muhammadu buhari ya kama mulki ya zuwa yanzu akwai abin da ya canza a fannin ilimin kasar to yau fa abubuwan da za mu duba kenan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa sosai haka batun yake malam usman shekara ɗaya kenan dai da shugaba muhammadu buhari ya kama mulkin najeriya kuma kamar yadda usman ya ce za mu duba batun ilimi a ƙarƙashin mulkin shi na shekara ɗaya Domin yin hakan mun bukaci taimakon Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti, marubuci, manazarci da hoshin baki akan al'amuran yau da kullum kuma malami a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Za mu tattauna da shi kai tsaye domin mu ji irin nazarin da ya yi akan harakar ilimi a cikin mulkin shugaba Muhammadu Buhari na shekara ɗaya. amma kahin nan za mu karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa mu ji ko canji ya samu a harakar ilimin najeriya ko kuwa a facebook din mun yi muku tambaya da cewa yaya za ku auna canjin da aka samu a fannin ilimi da kuma farfado da masana'antu a najeriya cikin mulkin muhammadu buhari na shekara daya ga amsoshin da wasu ku suka bamu VOA Hausa zan so a ce wannan ra'ayin nawa ya samu shiga a wannan muhimmin shiri mai dauke da muhimmin batu. a matsayina na wakilin Baba Buhari a duk inda na tsinci kaina. A gaskiya batun ilimi da sana'a ba ƙaramin ci gaba aka samu a wannan mulki na babanmu Buhari ba. Amma wasu za su yi mamakin wannan kalamina wasu ma su fassara ni a maimakauniyar soyayya ga Baba Buhari kamar yadda aka saba min. Tabbas a halin yanzu ni ɗalibi ne a makarantar School of Hygiene da ke Kano, ba ni ba duk ɗalibin da ke makarantar ya san an samu canji musamman ta bangaren tsaro. duba da yadda a shekarar da za mu shiga aka kai mummunan harin nan da ya sanadiyar rasuwar 'yan uwanmu ɗalibai masu neman admission haka mu ma da muka tsallake rijiya da baya muka tare cikin ɗarɗar kullum bacci da ido ɗaya amma yanzu ba ma shakkar komai mu mun san an samu canji saboda zama lahiya ya yi zama ɗan sarki haka wannan 'yan kasuwa su ma da babu wanda ya isa ya hito hankali kwance amma yanzu hamdala Sako daga Financial Secretary Buhari ya aƙida ta ƙasa reshen Jigawa, Comrade Hafiz Sani Murabus attajiri garki Jigawa. To sai kuma mutawakkil Gambo Doko ya ce yau da gobe ni dai masoyin Baba Buhari ne na ainihi amma hakan ba zai hana ni faɗar gaskiya a kansa ba tabbas tun daga hawan Baba Buhari karagar mulkin Najeriya bangaren ilimi da farfado da masana'antu har yanzu ba a ba su kulawa ta a zo a gani ba sai dai muna da kyakkyawan zaton da yarda Allah a nan gaba waɗannan ɓangarori guda biyu za su samu tagomashi na musamman a ƙarƙashin jagorancin shugaba Buhari. Yau da gobe ikon Allah An samu ci gaba a tsawon mulkin Buhari na shekara daya sai dai gaskiya sai 'yan Najeriya sun sa kishin Najeriya a gabansu sai kuma an bi doka da oda saboda Buhari kwaya ɗaya ne a Najeriya mai zuciyar gaskiya da riƙon amana. Saboda daga cikin ma'aikatan gwamnatin Najeriya guda nawa ne a cikin ɗari masu zuciya irin ta Buhari? Sannan talakawa ma guda nawa ne masu zuciya irin ta Buhari? saboda daga masu sai da tumatiri zuwa kowane irin kayan matsaruhi akwai almundahana sannan kana cin abinci mara kyau sai asibiti can ma kuma asibiti ana sai da magunguna marasa kyau ga kuma babu ƙwararrun likitoci to daga nan dole tattalin arzikin najeriya ya dinga komawa baya saboda haka abin da zai taimaki najeriya shine kowa a najeriya ya zama mai gaskiya da riƙon amana alƙalai kuma su dinga yanke hukunci mai zahi su daina yanke hukuncin je ka ƙara laifi. to irin wannan hukuncin ba zai bar najeriya ta ci gaba ba gaskiyar magana sako daga adam salisu to sai kuma sako na gaba daga aminu dan kaduna amanawa ya ce juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake ganewa kamar yadda masu iya magana kan ce hakika muna da yaƙini shugaba buhari zai yi ƙoƙarin farfado da masana'antu da kuma fannin ilimi da yake zama ginshiki a rayuwa duk da cewa shekara ɗaya kenan da hawan shugaba buhari ba mu so ganin canji a wannan bangaren ba amma muna tunanin samun canjin kamar yadda muka zaɓa. kamun ludayin da gwamnatin shugaba ta akan ilimi na kance yau ta hijiya sakamakon matakai da ƙudurori da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka sai dai dole shugaba buhari ya huskanci ƙalubale ganin yadda ya tsinci ƙasar cikin halin ni'yasu na ilimi da rashin harashin man fetur mai kyau a kasuwar duniya sako daga ɗayyabu usman girka sai sako na gaba yakub adam zigau ya ce yau da gobe mukan a jihar bauchi wallahi martabar ilimi ta faɗi ƙasa warwas saboda ko in kula a wurin gwamnatin jihar bauchi na ƙin baiwa ma'aikata haƙƙinsu makarantu sun zama kufai Yau da gobe a gaskiya har yanzu ba a samu wani canji a bangaren ilimi a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Buhari ba, don kuwa Buhari ya samu tsarin ilimin Najeriya ne akan tsarin tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan. Sannan kuma Buhari ya tsara kasayin kuɗinsa amma Majalisar Dattawan Najeriya ta kisa hannu a kan lokaci don a aiwatar da sabon tsarin da shugaba Buhari ya tsara a wannan ilimi. Amma a bangaren masana'antu ko sai dai mu ce alasan barka. yana iya bakin ƙoƙarinsa don ganin masana'antun Najeriya sun dawo kamar yadda suke a zamanin baya. Allah ya taimaki gwamnatin shugaba Buhari a kan niyyar shi ta gyara ƙasar Najeriya amin sako daga Yakubu Abdullahi Damban. Sai kuma Muhammad ɗan indiya ya ce yau da gobe a ganina ko da za a samu canji ta waɗannan fannoni guda biyu da kuka zana. To sai dai nan gaba amma kuma tabbas ne ko kurma wanda baya ji da makaho marar gani sun san cewar an samu canji kwarai da gaske a fannin tsaro musamman wajen yaƙi da 'yan ta'adda arewa maso gabas sai kuma ababen da a a ra'ayin nake ganin wannan gwamnatin ba ta yi daidai ba a kansu su ne na ɗaya cire tallafin man fetur da kuma rashin cika alkawarin biyan marasa galihu dubu biyar biyar ɗin nan a kowane ƙarshen wata da aka yi musu alkawari lokacin yaƙin neman zaɓe. Yau da gobe wallahi babu wani canjin da aka samu a mulkin Buhari a wannan masana'antu da ilimi da ma kasuwanci. Ga misali tun da Buhari ya hau mulki har zuwa yau talakawa ne suke ɗanɗana kuɗarsu a hannoni daban-daban. A halin yanzu a jihar Yobe hatsi buhu ɗaya ya kai dubu goma sha ɗaya. Kai hatta ma mu 'yan Nijar ma muna ɗanɗana tamu kuɗar a halin yanzu. Hatsi ya kai naira dubu goma sha biyu da ɗari biyar. Shin wannan shine canjin kenan? amma idan muka ƙetara wannan tsaro sai dai mu ce falillahi alhamdu sako daga makinta alhaji gwani difa to sai kuma wannan sako na bilkisu madasir ta fawa balewa ta ce maganar gaskiya sauyi a bangaren ilimi da masana'antu a wannan gwamnatin har yanzu dai babu ba mu ga komai ba tukunna sai dai alkawura muna fatan a cika waɗannan alkawura Masu saurare nan gaba kaɗan za mu sake dawowa da Kabiru Ɗanladi Lawanti domin mu tattauna da shi kuma mu ji bayanin da zai yi game da koshin an samu ci gaba a haraka ilimin Najeriya mm. a mulkin shugaba Muhammadu Buhari na shekara ɗaya ko kuwa. Mm. Yau da masana'antu. To ku kasance tare da mu. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowan zan ba shi da ilimi ba mu dai ga ba, ta ba da shi da jaki. Ni na raba ta yin ba. ka nuhi mu dai ilimi ko jami'u ƙanana jahannan muna da potepo lokacin su kizite satuwan ne ba ƙari a duba ko bara da suna sati to ga yanzu an ƙara sai yawa wanda. <laughs> Kin ji 44 ne? 44 ba? Eh. A dariyar da nake Daniel ne. Eh. Eh. Shi kiɗin kawai yake bi ba Hausa yake ji ba kai yana yana yana. <laughs> Kin san kiɗa kamar yadda nake cewa ba shi da yare. <laughs> Sosai sosai. Yawa Malam Kabiru salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wuni. Lafiya Yawwa muna godiya sosai da ka samu lokaci kuma ka ba mu dama mu tattauna da kai akan wannan batu na ilimi. Eh, yawwa to ka ji amsoshin da masu sauraron mu da dama suka bayar akwai wani abin da ya dauki hankalinka kai koko? Eh, akwai waɗanda suke maganin cewa ta fannin ilimi da raya masana'antu ba samu wani ci gaba ba. Mm. abu guda nake so in nuna wa mutane shine wato bangaren ilimi ko kuma masana'antu ta kuma masana'antu amma bangaren ilimi ba abu ne wanda za a ce za a iya gwada mizanin ci gaban shi ko ci bayan shi a cikin shekara guda ba hmm. saboda yakan ɗauki lokaci mai tsayi kafin a ce an ga wani ci gaba ko ci baya game da ainihin tsare-tsare da aka yi na ba da ilimi Mm. shi ne kawai abin da zan ce a kai mm. karin bayanin da nake son ni akan abin da wasu suka faɗi ke mm-hmm. don kin kula duk maganganun sun kare akan cewa lallai batun ilimi da masana'antu ba wani ci gaba amma dai kowa ya ci tsaro an ba da maki mai kyau ga shugaban kasa cewa lallai an yi kokari ta fannin tsaro amma dai fannin ilimi da ainihin masana'antu kam har yanzu ana kai da mm, yawa dama tambaya ta ta farko da nake so ma kamar shekara ɗaya za a iya cewa shekara ɗaya ta isa a auna ilimi a ci gaba ko kuma a rashin ci gaban ilimi musamman ma muka duba kamar ba yau ba an rantsar da shugaba muhammadu buhari wajen watanni biyar ko shida ma mm. bayan nan sannan aka kafa gwamnati mm. aka samu cikakkiyar gwamnati yawa eh, eh, eh, wato abu na farko da ya kamata a kula da shi ne sun zo a watan mayu ne sannan dukkan su suna bin ainihin kasafin kuɗi da aka yi da wancan gwamnatin ta yi to duk wani tsari da za a yi an yi shi ne bisa wa kasafin kuɗi na wancan shekara ɗin wanda ba su suka yi shi ba sannan a yanzu ba mu yi cewa komai game da kasafin kuɗi da aka yanzu wanda yake kwanan nan ma aka aka sa masa hannu wanda mm. ba har yanzu za mu ce ba fara ma'aiwatar da shi ba mm. to ma ba wannan ya kamata mu duba ba shi tsarin ilimi wato yana da abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce mutane sun duba kafin su ce za su fara auna ko an samu ci gaba ko ba samu ba na farko tsarin ilimi da ake bi na najeriya wato wannan na three ya faɗi ya shimfiɗa tsari wanda yake akwai tsari na makarantun firamare na karamar sakandare na babbar sakandare sannan kuma jami'a da su dake nan kowanne mataki sai an duba a ga wani ci gaba aka samu a wannan mataki kafin a yi cewa an samu ci gaba duk gwamnatin da ke so ta samu wani ci gaba na ilimi a yadda abubuwan ilimi suka tabarbare sai ta manta da ainihin tsari na secondary school da university wato jami'a ta koma ta duba ta ga me yake faruwa a ainihin manhajan karatu na primary school da kuma ainihin malamai da suke koyarwa a waɗannan primary school akwai tsare-tsare da suka yi na ainihin farfado da abin da na ilimi mm. to amma ba za mu iya cewa wannan tsarin yana da kyau ko bai da kyau ba sai an fara a wayar da shi mm. yawa hello hello yawa aha yawa yawa duk da wannan bayani da kai amma idan muka duba akwai alƙawura da dama da wannan gwamnatin ta yi so bisa alkawari da waɗannan alkawura ai za a iya kama wannan gwamnatin a ce gashi shekara ɗaya kun ce za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza a wannan ilimi amma ba mu gani ba me za ka ce eh wato kin sa akwai bambanci tsakanin alkawari na siyasa haka kawai da kuma aiwatar da abu akwai abubuwa da suka sani mutum ya zo yana so a zaɓe shi abubuwa da yawa zai faɗa mutane saboda a zaɓe shi mm. amma sai ya zo ya fara ainihin aiwatar da wayannan abubuwan da zai ga cewa ya lallai abun ya fi ƙarfin yadda fa yake tunani da akwai eh, za mu iya cewa watakila suna da kyakkyawan manufa kuma sun yi wannan alƙawarin na tunanin cewa ita za su fara aiwatar da shi amma dai a yanzu a yadda muke ɗannan shekara guda babu wani abu wanda za ki ce za ki kama da hannu wato faɗin shi shugaban tangible abu wanda za ki yi cewa ga shi nan shi ne abin da aka yi wanda ya shafi jin daɗin jama'a banda batun tsaro. Hmm. to da zuka eh, salamu alaikum alan kabiru malam yawa ya gajiya yawa eh, na ce ɗazu eh, ka yi magana akan cewa abin da ya kamata a fara kallo shine a manta da maganan kallon matakin jami'a a koma maganan firamare da sakandare na karama da babba shin in aka ce a koma maganar eh. firamare da sakandare takamaimai miye kake ganin cewa shi ya kamata a taɓa sannan miye alaka shi da jami'ar miye kuma sannan alaka shi da jami'ar din kanta wato akwai tsare-tsare wanda majalisar ɗinkin duniya ta yi musamman ma na education for all din nan wanda za mu iya cewa najeriya ta gaza domin yanzu mutu shekarar ma don dama ana tunanin cewa zuwa 2015 ana tunanin kowa zai samu ilimi a duk duniya to tsari ana in ka duba in ka zo Najeriya ga cewa tsari da aka biyo ya samu ya yi karo da matsaloli da yawa wanda an kasa aiwatar da wannan ainihin tsare-tsaren sai ya kasance a yanzu da primary school namu wato makarantu na primary da na secondary din gaba su? babu wata zan iya ce maka babu wata manhaja wadda aka gina mutane a kai wanda za ta iya ba su dama na su zamanto mutane wanda za su iya karatun jami'a yadda ainihin tsarin karatun jami'a yake mm. saboda ainihin lalacewan karatu na firamare da sakandare mm. wanda ni a nawa gani abin da ya kamata shi ita gwamnati ta da hankali a kai kenan to amma akwai matsala a nan babbar matsalar shi yawanci za ka ga cewa an tsara abu a tarayya to amma saboda ainihin bambance-bambance da ke tsakanin jihohi karka manta akwai jihohi wajen talatin da shida a najeriya wadda suna da ainihin tsare-tsare na daban kuma na ilimi na sannan kuma suna da mataki-mataki da na ilimi za ga wata jiha ta fi waccan jiha ɗin saboda haka in ba wai an zauna an duba an ga cewa me ya kamata a yi ba wanda ita gwamnatin tarayya ya kamata a ce ta shiga gaba an tafiyar da wannan abun ba to za a yi ta ci gaba da samun waɗannan matsalolin saboda za a kawo tsari in ya zo jiha sai ya mutu hmm. watakila tsari ya zo daga gwamnatin tarayya amma babu ainihin sai shi ma ko institutional capacity wato ban san yadda zan sa shi ba wato ainihin hukumomi wadda za su aiwatar da wannan tsari hmm, sun tara a jihohi ko dai babu su ko kuma matsaloli cikin na najeriya wato na hanci da rashawa hmm. ya jawo ba za a iya aiwatar da su ba wannan hmm. su ne ainihin manya-manyan matsalolin da muke fuskanta a bangaren ilimi Uhm, yauwa ga kira mun samu daga wani wuri ban san wani yana so ya ba da gudunmawa. Hello, salamu alaikum. Musa Ubale daga ‘yan lemun karamar hukumar kawo zama jihar Jigawa. To Musa Ubale me ka ce a nan a ganin ka shekara ɗaya kaga harka ilimi an samu ci gaba ko da sauran aiki. Gaskiya har yanzu dai akwai matsaloli kamar yadda aka fuskanta a baya. Eh, kamar waɗanne irin matsaloli. a matsayina ni na malamin makaranta ana fuskantar karancin azuzuwa ga cinkoso ya yawa a azuzuwa suka samu kamar aji daya akalla za ka samu kamar da hamsin a aji daya sannan kuma gaskiya akwai kana rashin kayayyakin aikin ma ba su wadace mu ba sannan kuma in ka je makarantun ma za a ga yawanci malamai ma har yanzu har yanzu da saura akwai darussan da babu malamai da suke karantar da su sai ga mutum ina karantar da darasi guda biyu alhali ba da makwaranciya a wannan ɗaya darasin da karantarwa mm. wannan su ne da ake fuskanta har yanzu a makarantun mu na nan jiga ban san sauran jihohin ba kuma yawwa to muna godiya sosai malam musa ubali yanzu ga kira daga jihar kwara hello eh salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana To kuna tare da Bello Garba Dina mai bulawus kala-kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya. To Malam Bello muna jin ka me zaka ce akan wannan tattauna da muke muna duba muna auna ci gaban ne da aka samu a ili, harkar ilimi a shekara ɗaya na mulkin Buhari me zaka ce akai? To gaskiya abin zan ce gaskiya abin da shahi ilimi to abin ya ya zama halkin da mu idan muka duba wani bangare ka an samu ci gaba amma wani bangare gaskiya ba wani ci gaba wanda aka samu. a yanzu idan idan kibiwa wasu makarantu ne musamman ma yankunan karkara ka ga da talibi fiye da ɗari da hamsin an sa malami guda yana karantar da shi kaga wannan gaskiya akwai matsala nan to muna jin ka sosai eh sannan ta ɗauka kuma malamai sai ga ana ɗauka waɗanda ba su cancanta ba kaga nan ma bangaren ilimi kaga ba wani cigaba da aka samu da haka muna kira ga wannan shugaban kasa da a gyara musamman ma harkar ilimi to muna eh, godiya sosai mun gode sosai malam bello muna godiya za mu je jihar kebbi mun samu kira salamu alaikum alaikum salam an ce halima ina wuni wa ke magana malam malamin makaranta ya wuce. to malam ango malamin makaranta daidai kenan to me hmm. za ka ce muna duba ci gaba ko akasi da aka samu a shekara ɗaya na mulkin buhari a wannan ilimi hmm. Hmm. me za ka ce eh, gaskiya akan harkar ilimi a shekara daya da mulkin jiran muhammadu buhari usman ke muhammadu buhari mm. gaskiya an samu ci gaba ta fannin harkar ilimi bisa ga inda aka fito saboda idan aka duba yara sun samu ingantaccen ilimi muhimmi sosai bisa ga yadda ni malamin makaranta kenan ga wani malami ya kira musa ubalece a aji ana samun yara 150 ko a wajen ku hmm. a aji kamar yara 20 ko 30 ake samu an samu saukin wannan akwai kayan aiki akwai komi da komi da kuke bukata hmm. hello to ina kamar ya dan dara ko eh to eh. kamar yawa eh. to malam kabiru kaji waɗanda suka kira ga musa ubali ya kira da bello da kuma wannan malam ango malamin makaranta kaji ka eh, wato mhm. na gode wa shi malam musa ubali saboda ya ya da ni a wani bangaren ma mhm. musamman rashin rashin malamai a makaranti din da kuma rashin kayan aiki mm. wato in kun je makaranti musamman na gwamnati sai kun sai kun foka daki kuka da idan ki a wasu a wasu wuraren mm. akwai wata makaranta ba zan faɗi garin ba da muka je muna wani aikin medical caravan da muke a wasu watanni lokacin muna movement for better future a wannan makarantar na je na samu aji guda aka aka raba biyu bangare daya a cikin ajin allo an raba shi biyu shi ma aji hudu bangaren allo daya aji hudu bangaren allo daya sannan cikin ajin an raba shi biyu shi ma mm. ɗaya bangaren aji uku da aji hudu ne sannan a kowane aji za ki samu mutum kaman sittin sittin in an haɗa sau hudu a aji guda kin ga ana da wajen ɗalibai kusan 240 mm. eh, to gaba ɗaya za ki ga cewa in wannan na koyar da ɗan aji hudu a allo ɗin suke amfani da shi ba za ki tara ɗaya ɓangaren hankalin yaran na ɓangaren wancan ko kuma wancan yaran suna suna abin nan a wancan kuma karki manta wannan fa na faruwa ne a ƙasar da aka ce an ware kuɗaɗe saboda gina makarantu saboda training na malamai saboda sayan kayayyakin aiki duk budget da kika ga jiha ya rami maganan jihar nan hmm. kar mu mai da hankali kawai ga shugaban kasa da gwamnatin tarayya hmm. jihar da kika je za ki samu budget din da ake yi shekara ashirin talatin da yake shi kawai ake zuwa a karkare a sake kawo shi a sabuwar shekara sai ki samu ɗan bambancin kuɗi na cewa an ƙara kuɗin kaza an ƙara kuɗin kaza kasuwa saboda haka mu ma za mu ƙara kuɗin da muke da shi a cikin budget amma abin nan da aka ce za a yi a wancan budget na wancan shekara shi ne kuma za a sake a wannan shekara don da mm. cewa abubuwan da ya kamata a yi na bangaren ilimi nan na wadatar da azuzuwa na wadatar da malamai da ainihin training sai ga malami ya shekara tara shekara goma bai taɓa zuwa wani training ba yi shekara ashirin bai taɓa zuwa wani workshop na yadda za a koyar da shi ainihin sababbin hanyoyi na koyar da ɗalibai ba ba mm. yadda za a yi ƙasa ta ci gaba ba yadda za a yi ƙasa ta ci gaba da irin wannan hali da muke na watsar da bangaren ilimi duk duniya an amince duk mm. kasar da ci gaba a duniya ta ci gaba ne saboda ilimi ba kasar da ta ci gaba saboda jahilci sannan a yanzu maganar nan da muke da su malama halima ana da yara kusan sama da miliyan goma wanda suke gararan ba akan titina sannan in kin duba ainihin alakaluma na majalisar ɗinkin duniya na unesco da sauransu sun bayyana cewa kusan rabin manyan mutane a najeriya ba su da ilimi Mm. saboda ka ba wata kasa da in shugaban kasa yana da niyyar ya kawo gyara a najeriya to dole ne dole ne wannan ya zama dole bangaren ilimi ya samu muhimmanci har yanzu ba mu cika ka'idan nan ta majalisar ɗinkin duniya ba na bawa ainihin bangaren ilimi kashi ashirin da biyar na kasafin kuɗi ba har yanzu ba mu cika wannan ba duk da yake na sun cewa akwai wasu matsaloli saboda ba kasar da za a ce ta kai irin matsayi na najeriya a ce duka infrastructural development nata wato hanyoyi mhm. su makaranti da asibitoci a wannan shekaru bai kamata ce muna maganar gina asibiti ko gina makaranta ko gina hanyoyi ba ya kamata a ce mun kai wani matsayi na cewa sai dai a ce an canza manhajan karatu saboda ta daidai da tsarin da muke bi yanzu mm. mutane fa duk wanda duk jami'oyin da suke fitar da ɗalibai wanda ake ɗaliban da ake yayewa ba wani yayi saboda kasuwan ma'aikata na bukatun su bane ana yayi su ne kawai saboda su samu takardar shaida cewa sun zama jami'a shi mm. karatu ba da aiki saboda za mu ci gaba eh, malam kabiru ga kira mun samu daga bauchi hello hello to ga dukkan alamu ga mm. dukkan alamu yawa ah, ga dukkan alamu kira ne muka samu daga bauchi amma kuma layin ya tsinke yawa duk waɗannan bayanai da kai malam kabiru galibi idan ana magana zaka ga duk ana tattara komi ne a maida ɓangaren gwamnatin tarayya alhali su ma jihohi mm. jihohi suna da tasu rawar da za su iya taka wajen bunƙasa wani al'amari na, na ilimi yanzu kin duba abun takaici a cikin shekarun nan sha shida ko sha bakwai da suka wuce akwai labarin da aka wallafa wata jarida yau da safen nan cewa babu abin da gwamnoni suke sai sayan motoci na alfarma da zan majalisar wanda yankin je dukkan majalisun nan zaki ga yankin je ƙauyukan su zaki tarar da makarantu da ke wannan yankunan gaba ɗayan su makarantu ne wayan ke ko dai ba su da gine-gine masu kyau ko kuma ba su da malamai da yasa irin waɗannan kuɗaɗe ba za a sa su wajen training malamai da kuma inganta makarantu ba da kuma tabbatar da cewa an sa yara a makaranta duk ina abubuwan fa ba a yi akwai kasashe da suka ci kamar Birtaniya ko ma Amurka duk inda kike ji yaro yana kaiwa shekara uku shekara hudu za a zuwa kwankwasa maka gida a ce wani ɗanka ya kai shekaru zuwa makaranta a kawo shi za a sashi a makaranta amma a nan ba haka maganan take ba mm. a to yawa akwai maganar da aka ce yana cikin alkawuran da gwamnatin ta yi na maganar za a ɗauki malamai kamar misali dubu ɗari biyar saboda inganta harkar koyarwa shin me matsalar hmm. malaman da za a ɗauka ko kuma alfanunsu in an ɗauke wannan yawa ɗin wato abu ne mai kyau a ɗauki malamai to amma kuma abin da ya kamata mu tambaya su waɗannan malamin da aka ɗauka ɗin shin za su iya koyarwan shi ne babbar magana saboda ba wanda zai bada abin da bai da shi abin da ya kamata mu gane kenan yanzu in ka zo jami'a za ka tara matsalolin firamare da matsalolin sakandare shine aka tara aka zo aka jibga malaman jami'a irin wannan abubuwa na critical debate critical thinking din yanzu kwata-kwata babu shi malaman hmm. jami'a sun dawo kan malaman sakandare malami hmm. zai je tsaya gaban allo ya ta jawabi wa ɗalibai ya ba su note su ɗauka in jarabawa ya zo su da masa abin da ya ba su hmm. ba inda za a ba musayar eh, ilimin wannan musayar da ake yi babu babu ita. Mm, saboda haka dai Malam Kabiru dole ne dole ne sai dai gyaran da za a yi dole sai an koma daga can tushe daga mm. can eh, inda ake fara ba yara ilimi. Wato dole mu duba kasafin kuɗinmu mu duba ainihin abin da aka ware wa ilimi daga mataki na tarayya da kuma mataki na jihohi. sannan mu duba ainihin a mataki na ƙananan hukumomi ya wannan kasafin kuɗi me aka ware wa ainihin makaranti ko kuma bangaren ilimi sa'annan mu bibiya mu gani yi masu zaman kansu dole su rinka bibiyan wannan kasafin kuɗi su ga cewa shin kuɗaɗen nan da aka ware na abun nan an sake su gwamnati ta saki kuɗin nan a yaki da su sannan an saki kuɗin nan a bibiya a gani shin an aiwatar da abubuwan da aka ci za a aiwatar a kasafin kuɗi in ba an samu ainihin kungiyoyi masu zaman kansu ba wato kungiyoyi farar hula mm. wanda za su tsaya tsayin daka su tabbatar da cewa an yi waɗannan abubuwan ba in dai muka bar 'yan siyasar mu da irin waɗannan abubuwan su 'yan siyasa ba abin da suke bukata sai abin da zai samu su farin jini za ki ga cewa yanzu a wasu jihohi za ga cewa an je an gina manya manya abubuwa bakin titi kamar mm. dukkan ruwan da suke bakin titi za ga cewa an gina har benaye mm. ko kuma makarantun da in an shigo gari za a gan su an gina har benaye mm. amma kar ka shiga cikin waɗannan makarantun babu malamin da su koyar kamar yanzu wanda ya magana daga baucin nan cewa ah, a shafin na facebook cewa gaba daya ilimi kowa ransa ma ya fita daga harkan harkan ilimi mm. makarantu sun dawo kusa saboda ba a biyan mm. malamai hakoki mm. to malamai ba zai sake sun dole da wani wuri neman abin da zai ci kuma ya raba kansa biyu ba yadda za ya bada abin da ake bukata ya bayar a bangaren ilimi ganin kuma an samu koma baya na ilimi mm. yawa malam kabiru lokaci ya fara daga man hannu amma mu duka mun yarda cewa shekara daya ta yi kaɗan a ce za a yi cikakken hisabi ga gwamnati amma dai daga irin wannan bayani da kai da kuma masu sauraron da suka kira ilimi yana cikin matsala har yanzu a najeriya kwarai da gaske yana cikin matsala wannan dai shi ne abin da kawai kowa ya zai ce Uh, an yadda da shi kowa ya da wannan cewa akwai matsala a bangaren ilimi na Najeriya. Ina fata shi wanda ministan duk wannan matsalolin duk ya san su. Mm. Zai su kuma ya tabbatar da cewa an yi wani abu a bangaren ilimi da zai yawwa to muna godiya sosai malam mm. kabiru malam usman eh, abin da ya eh, sauwaka kenan sai gobe ku huta lahiya <laughs>